Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 23 ga watan Afrilun shekara ta 2019 suna na Sarfili Hashin Gumel tare da babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba menene kanin labaran mu na yau? To Sarfilo a yau talata ne kungiyar ISIS ta fito ta ce ita ke da alhakin kai hare-hare babamai a sassa daban-daban na ƙasar Sri Lanka wanda ya hallaka mutane sun fi 300. shugabannin masu zanga-zanga a sudan kuma sun kira ga mabiyansu su ci gaba da zaman darshi a yau talata da zaman tilasta wa gwamnati na wato gwamnatin sojin kasar su mika mulki ga farar hula kanin shugaban amurka donald trump zai kai ziyara a birtaniya a cikin watan yunin wannan shekara to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar filato ta shirya wa 'yan jarida wani taron bita yaya za mu yi wannan aiki to a zama mu da yan jaridu ya za mu yi wannan aiki yadda zai kawo hankalin jama'a wuri daya zai kawo haɗan kai ba wai tsasaguwa ko kuma ya kawo hargici al'umma ba haka kuma za a ji cewa kungiyar bayar da taimako ta kasar qatar ta gina wasu sabbin gidaje guda ɗari ga waɗanda ambaliyar ruwa ta gujewa gidajensu a jamhuriyar nijar gidaje ne wanda kowane an mishi ginin shi kuma cikin gidajen na an samu shi gadaje da mantuluka abinda mutum zai zuwa da shi cikin gidan nan shine tuhahinka da abincinka sai kuma shirin noma tushen arziki da mustapha nasiru batsari zai kamana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Ba tare da gabatar da wata shaida ba a yau talata kungiyar ISIS ta fito tana cewa ita ce ke da alhakin kai hare-haren bamabamai wanda aka kai a sassa daban-daban na ƙasar Sri Lanka waɗanda suka hallaka mutane sun fi 300 kuma suka raunata ɗaruruwa a lokacin ibadar bikin Easter wanda aka kammala a ranar Lahadi. haka kuma a yau ne ministan tsaron kasar yake gaya wa 'yan majalisar dokokin sri lanka cewa waɗanda suka kai farmaki sun yi hakan ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-haren da aka kai akan wasu masallatai guda biyu a birnin christchurch da ke ƙasar new zealand a halin yanzu kuma gwamnatin sri lanka ta kafa dokar ta ɓace biyo bayan zargi da ta yi wa wata ƙungiyar masu tsaurin kishin islama da bata yi fice ba laifin kai waɗannan hare-haren da suka kashe sama da mutane 300 a yau talata ne ake aka yi jana'izar gama gari ga waɗanda suka mutu a cikin mummunar tashin hankalin wanda ya wa ƙasar da ke tsibirin kudancin asiya lamarin da ba a taba gani ba tun bayan da aka kammala yakin basasa a shekaru goma da suka shuɗe a ƙasar mai magana da yawon 'yan sandan kasar ya faɗa a yau talata cewa an kama mutane 40 da ake zargi suna da nasaba da wannan mummunar al'amarin shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun yi kira ga mabiya su ci gaba da zaman darshe a yau talata da zaman tilastawa shugabannin sabuwar gwamnatin sojin kasar su miƙa mulki ga farar hula kungiyar ma'aikata ta kasar sudan da take jagorantar gagarumin zanga-zangar ta kira ga a yi tattakin jama'a a birnin khartoum a yau talata kana a gudanar da gagarumin taron gangami a ranar alhamis a jiya litinin kuma masu zanga-zangar sun kafa shingaye a kan hanyoyi da ke kusa da helikwatan sojojin a birnin khartoum gwamnatin soji ta wucin gadi a sudan ta kira da bude hanyar nan da nan kuma a cire shingayen masu zanga-zangar tun cikin watan disamba ne na bara mutanen kasar suka fara bore suna neman sauyin mulki a hali da ake ciki kuma kasar misira ta shirya taron koli na shugabannin afirka na gaggawa a yau talata akan abubuwa da ke faruwa a sudan shugaban amurka donald trump zai kai ziyarar aiki a birtaniya a cikin watan yunin wannan shekara inda zai gana da sarauniya elizabeth da firaministan kasar theresa may wata sanarwar fadar white house ta ce shugaban amurka da uwar gidansa melania trump sun amince da goron gayyatar da sarauniya elizabeth ta basu zuwa birtaniya daga ranar uku zuwa ga biyar ga watan yuni a yayin da suke birtaniya trump da uwar gidansa za su halarci buki shekaru saba'in na tuna mamaya da sojojin amurka da kawayensu suka kai a yakin duniya na biyu inda suka yi galaba akan mayakan nazi na jamus bayan ziyarar aikin trump zai kuma halarci bukin tuna wannan ranar inda zai je nomadi da ke kasa faransa a ranar shida ga watan yuni inda zai kuma gana da takwaran aikinsa na ƙasar faransa emmanuel macron ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kotun kolin myanmar ta amincewa da ɗaukaka karar wasu 'yan jaridar kamfanin dillancin labarai na reuters guda biyu wanda suka yi bayan an yanke musu hukunci a kan take da daɗiyar dokar leƙin asirin ƙasar an kama wa lon da kyauso o an kama su ne suna ɗaukar rahotanni akan musgunawar da sojojin ƙasar ke yi a yankin rahin lamarin da ya yi sanadiyar arcewar musulmin rohingya kusan 700,000 zuwa makwabciyar ƙasar bangladesh a cikin watan agustan shekarar 2017 an kama su ne a cikin watan disamba bayan sun gana da wasu 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a yangon kuma aka ba su tarin takaddu 'yan jaridan biyu sun gudanar da bincike ne a kan azabtar wadda aka yi wa da sojoji da 'yan sanda suka yi wa 'yan kabilar rohingya su goma a ƙauye indin an dai yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai bakwai ne a cikin watan satumba da ya gabata a ƙarshe shugaban amurka donald trump ya shigar da ƙara a kotu a jiya litinin yana neman kotun ta hana kwamitin majalisar dokokin kasar mai binciken harkokinsa da kuma na kasuwancinta a hannun wani kamfani na akawu akawu masu kula da harkokin kudinsa da kuma harkokinsa baki ɗaya dan majalisa elijah cummings na democrat wanda shine shugaban kwamitin bincike na majalisar wakilai ya buƙaci wasu bayanan trump na shekaru takwas a baya daga kamfanin mazars usa amma shugaban da shugaban da kuma kwamitin yakin neman zaɓensa sun faɗa a cikin ƙarar da suka kai wa kotu cewa bukatar bayanai da majalisar ta shigar ya saba wa doka kuma ba zai yiwu a aiwatar da wannan bukatar ba saboda ba shi da wani tasiri ga dokar karar da trump ya kai wa kotu na cewa a maimakon majalisar ta yi aiki tare da shugaban kasa akan dokoki da za su amfani amurkawa 'yan democrat a majalisar wakilai suna bata lokacinsu akan neman hanyar bata wa shugaban kasar suna a siyasance Baba Yakubu Makirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, taskar rahotannin namu za ta fara ne daga jihar Filatin Najeriya inda aka shirya wani taron bita ga 'yan jarida kan yadda za su gudanar da aikinsu ta yadda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Zainab Babaji na dauke da wannan rahoton. Hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau ta shirya taron bita wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu yadda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya maimakon ruruta wutar rikici. Taron bitar wanda ya samu tallafi daga ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya ya ƙara tunatar da 'yan jarida daga kafofin yada labarai na ciki da ƙetare kan muhimmancin haɗin kan al'umma. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmowa wajen samar da zaman lafiya da bunƙasar ƙasa. Mun gane cewa ba waɗanda za su iya taimaka mana na ganin cewa an magance waɗannan matsaloli kamar 'yan jaridu. Dalili kuwa shine yadda suke tsada ita labarbarai yana da muhimmanci kwarai don zai iya kawo ko ya tashi hankali ko kuma ya kawo zaman lafiya amma abin da muke so a mayar da hankali akai musamman shine yaya za mu yi wannan aiki wato a zama mu da yan jaridu ya za mu yi wannan aiki yadda zai kawo hankalin jama'a wuri daya zai kawo haɗan kai ba wai tsasaguwa ko kuma ya kawo hargitsi ko tashin hankali al'umma ba. Mr. Lengman wanda ya yaba da sauyi mai kyau da aka samu ta yadda 'yan jarida ke gabatar da rahotannin su ya kuma yi fatar taron bitan zai kara yin tasiri a ayyukansu. Dai na ga ko 'yan jarida da 'yan jami'in su ma sun canja yanayi da suke kuma yadda suke irin rawa da suke yi domin ga an wanzar da zaman lafiya na kwarai ya canja ba amma abin da muke so kowa ya sani shine kaga banda ma yan jaridu kowane mutum da ke wannan jiha da ke kishin yake da kishin kasa ko kishin wannan jiha wato aikin wanzar da zaman lafiya ya dangama a wuyar mu ne ga baki ɗaya ba wai gwamnati kaɗai kawai za ta yi aikin nan to fata na shine ayi yi koyi daga wannan bita so muke in aka koma mu ga canji a irin rubuce-rubuce da 'yan jarida suke yi ba wai kuma za a yi amfani da gidajen jaridu a tura wata ajanda ko wata abu da zai kawo tashin hankali a'a ba shi bane yaya kawai za mu yi gyara domin a tabbatar da zaman lafiya na kwarai. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau kenan Joseph Lengman. Wasu da suka halarci taron karawa juna sanin daga kafafen yada labarai daban-daban sun yi tsokaci. Sunana Gabus Panangba na reporting wa Daily Post Online da kuma The Authority Newspaper. Na karu sosai, kaga wani lokaci za ka kayi rubutu ko kuma kayi labarin da zai zama ya kara da hankali maimakon kuma ya kawo zaman lafiya. yanzu a ce an kashe mutane 200 a wani kauye kuma maimakon ka ce an kashe mutane 200 sai ka fara cewa wani kabila ne ko wata addini ce ta yi wannan kisan kaga kuma irin wannan yana karata da hankali sosai to sunana bilkisu kambai ina aiki da radio nigeria shakka babu na karu ina kira ga masu yin wayannan labarin su daina don bayi da kyau baya kara martabar da injibida Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. waɗansu ana To a gaida Zainab Babaji a wani yunkuri wato yunkurin kare al'ummar ƙauyen Bargo da ke yankin Talibari a jamhuriyar Nijar daga barazanar ambaliyar ruwa kungiyar katar charity ta gina musu wani gari mai gidaje 100 waɗanda suka da wutar lantarki haɗe da famfuna da dukkan kayayyakin bukatun iyali wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani sau biyu jere da juna ambaliyar ruwa ke ruguza gidajen al'ummar ƙauyen bargo ta gundumar balyara lamarin da ake alakantawa da rashin dacewar filin da aka tsira garin tuntushe sabili kenan kungiyar katar charity ta yanke shawarar gina wani gari sabo mai gidaje ɗari da nufin kawo ƙarshen wannan matsala kamar yadda za a ji ƙarin haske daga bakin adamu giwa ma'aikacin qatar charity a nan niger gidaje ne wanda kowane an yi mishi ginin shi kuma cikin gidajen nan an samu shi gadaje da mantuluka abinda mutum zai zuwa da shi cikin gidan shi ne tuhohinka da abincinka amma duk abin da yake na rayuwa da ruwan shanka da wurin kwanci da tabarma da gaza da komi an haɗa shi waɗannan magidancin ɗari kowane yana samun su bayan wannan kuma an yi gidan likita bayan wannan kuma lakwal kuma an an sabunta akwai kalasoshi akwai bibliotek akwai kuma wuri na na koyon kamfuta na na informatik lantarki da anka samu na na rana duk garin da gidajen likita da lakwal bai cin wannan kuma gidan gona wanda an na eka tara wanda ana yin noma kuma ana koya ma manoma aiki abin da an ka huddo kamar na albarkacin gona akwai na'urori wanda wurare da muka shirya wanda za a sarrafa su a yi amfani da su. Ministan cikin gida Bazum Muhammad wanne ya jagoranci bikin damka waɗannan gidaje a hannun waɗanda aka yi domin su ya jinjina wa wannan kungiya saboda a cewarsa ta yi abin da ya kamata ta kororinta su yi koyi da shi. Kaga wanda ya samu wannan gidan bayan da ya hito daga bukka koko gidan laka lalle rayuwar shi ta sake banda wannan kuma kaga masallacin na zamani shi ma duk wa'an abubuwan da aka yi suna aiki ne da energy solar sun sake ma al'umma wannan garin rayuwa gaba daya alhamdulillah kenan dama ce na samu in ma gwamnatin katar godiya in ma katar shariti godiya kuma ina kira duka irin kungiyoyin nan da suke zauwa Nijar suke aiki su ɗauki koyi gare su su yi irin wannan aikin mai babban amfani. Farin ciki baya misaltuwa a wurin mazaunan ƙauyen Borgo da ke ɗaukar bikin damƙa waɗannan gidaje tamkar wata ranar sallah. Sai ni Isufu na daga cikin waɗanda ke morar wannan tallafi. Aika sabu da gwamna kan irdu irkwarara. Ya ce ina godiya da muka samu wannan alheri a cikin garinmu. Ina yi wa Allah godiya kuma ina gode wa waɗanda suka yi dalilin samun wannan taimako. mun yi murna sosai. A watan Mayun 2017 ne kungiyar Qatar Charity ta kaddamar da wannan aiki da ke matsayin na gwaji wanda kuma aka bayyana cewa ya laƙume miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulamu mana barma. To yanzu kuma za mu komo batun tsaro a Najeriya inda rundunar sojan sama ta fara kai farmaki ta sama kan 'yan bindigar zamfara. Abokin aiki na baya kuma ya zanta da baba gamawa da ke zama masanin tsaro a Najeriya. Kana ganin akwai nasara da kake hangowa a wannan sabon salon nan da sojojin sama suka ɗauko? Kwarai da gaske, kwarai da gaske, akwai nasarori, kwarai da gaske, kayan ka duba abubuwan ba kamar yadda yake da bane. Yanzu ana samun da sai da kuma bayanai kuma suna samun nasarori da dukkan a farnaki da suka kai kuma na tabbatarwa masu sauraro sha Allah cikin lokaci kaɗan za a yi maganin wannan abu a matukar mutane dole ne su tsaya su ba da goyon ba a haɗa kai a tafi tare a tsira tare because wannan yaƙi na zinkuru da irin wannan yaƙi na salatar da a rayukan mutane da dukiyoyinsu to fa kowa ta ya ba da gudunmawa ba wai su jami'an tsaro kawai ba da sarakuna da mazauna a a gari da su mutanen da suke zuwa gonakai suke wani abu duk wani abu da suka gaba daidai ba su ba da bayanai da ba sai domin su ma a samu a tafi tare a tsira tare ina tabbatar maka za a samu nasara a cikin wannan yaki da ake. To za ka iya ba da shawara a maimaita irin wannan abin daga bangarorin Najeriya inda ake fama da 'yan ta'adda ko kuma su nan 'yan ɓata gari. Eh, kwarai da gaske ai wani abu ba guri ɗaya ba ne a in ka duba ita rundunar sojojin sama tana da irin wayannan wurare a makodi tana da su a birnin gwari a kaduna state tana da shi a maiduguri da sauran wurare da wani kawai abin da za a yi shi ne ita gwamnati ta kara musu karfin gwiwa ta ba su kayan aiki kuma a tabbatar idan aka ba da waɗannan kuɗaɗe da kayan aiki a tabbatar ya isa gurin da ya kamata ya je ina tabbatar maka in dai aka yi haka a dukkan sauran wurare da ake samun wannan tasin tasini ake kashe mutane ake salotar da dukiyar mutane ina tabbatar maka za a samu nasara kwarai da gaske kuma shugaban kasa dole ya tashi ya tsaya ya jajirce ya ga duk kuɗin da ya bayar da dukkan abubuwan da ya bayar a bi bibiya a tabbatar abin ya kai gurin da ya kai ina tabbatar maka hakan haka za a samu nasara ga dukkan wannan yaki da 'yan ta'adda da ake a wannan ƙasa ta To da ƙarshe kana ganin ƙoƙari da ake yi a wurin yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya ana gab da cin nasara? Eh da gaske a in ka duba akwai abubuwa da aka samu koma baya a 'yan lokacin na baya kaɗan amma wannan da zai ce da mu samu nasarori ba a waɗannan yaƙi da 'yan ta'adda da aka fara da su a dukkan wuraren da ake samun wannan matsaloli ba za a ce ba a samu a matsala ba akwai matsaloli an samu kima baya saboda wasu dalilai da sauransu amma kullum aka samu irin wannan ai kokari ake a gyara domin a ci gaba a samu nasarori da wannan abin da ake yi kuma alhamdulillahi ina tabbatar maka da irin shugabancin da ake da shi a yanzu ina tabbatar maka insha Allahu a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuma za a sami nasarori da dukkan wuraren da ake samun waɗannan matsaloli insha Allah. To Madalla a gaida Baba Yakubu da Baba Gamawa waɗanda suka yi tattauna akan batun tsaro. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha tara na safe a nan Washington. Ga shirin mana gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a yau shirin zai leƙa gonar kabuji ne da ke cikin jihar Niger a arewacin Najeriya domin jin yadda kamfanin Flower Mix ya rufe katafariyar gonarsa mai faɗin sama da kadada dubu biyu tare da sallamar ma'aikatansa sama da ɗari biyar. Don suna aiki ma an zuwa an ɗauke musu bature an tafi da shi sai da ambasada ɗinsu daga na Argentina na wannan bature ya zo kaboji ya yi kwana bakwai. kafin a yi rescue shi an so shi to idan ma ana aiki wurin nan da mutane an ɗauke bature in wani na zama daji alhaji mustapha kake gani za mu ji martanin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari. In dai ba abin ya fi karfin mu ba magana da muke da kamfanin insha Allah ba wanda zai rasa aikin shi. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a yanzu haka dai bayanan da muke samu na nuna cewa kamfanin Flower Milks a Najeriya ya rufe katafariyar gonarsa mai kimanin faɗin kadada dubu biyu da ke dajin Kaboji a jihar Niger. tare ma da sallamar ma'aikatansa kimanin 500 a saboda dalilai na karewar tattalin arziki kamar yadda bayanai suka nuna. To a kan haka ne ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke zaune a yankin na Kaboji, wato Alhaji Bawa Kaboji ya bayyana mana matsayinsu a kan wannan al'amari. Wato da na samu labarin ni ban ko gida hankali na tashi kwarai da gaske saboda mai saboda kanina wanda muke diya maza shine chief tractor operator su sannan akwai yaran da yawa inda ke aiki a gurin nan eh. suka kira ni suka ce mun wurin nan an zo an raba musu takardu an sallame su aiki babban shi manajan gona ma sarki na wan mata na shi ke tuka shi don ni na bashi direba ya dinga tuka shi batura na ce to me dalili suka ce man to lallai mutanen sun ce ba za su ci gaba sai su turo mun leta da ta suka ba su a whatsapp suka turo mun leta na duba leta din a bayanin da suka yi a letan nan a sun nuna cewa ba za su iya ci gaba saboda mai saboda a takaice ba riba ga noma nan da suke saboda haka suka suka yanke shawara ya kamata su rufe wurin nan amma eh, mutane nawa suka sallama kamar su a wannan wurin e ma'aikata da suka sallama wurin na akalla za a samu fiye da ma'aikata mutum 500 misali don me don ma'aikata hawa hawa ne wannan muna maganan fama ne don lokacin girbi yayi a rana ɗaya lebura masu musu fikin na masara a zama guda a kowane wuni suna employing suna suna employing lebura fiye da mutum dubu a wannan wurin don me don akwai mutane musamman da ke zuwa da kebi da zamfara da sokoto masu zuwa musamman saboda yin wannan aikin so kasancewar ku al'ummar wannan yanki ya kuke ganin eh, bunƙasa tattalin arzikinku eh, zai kasance sakamakon rufe wannan katafariyar gona ai malam mustapha abin gaskiya duk wanda ya san abin da ke faruwa a wurin nan in dan wurin ne dole hankalin sai tashi dan me dan kaga wannan gonar ta taimaka mana wajen zaburar tattalin arzikin kasar mu na farko tukunde akwai yaran mu da yawa da mutanen mu da ke aiki wurin nan kamar akwai adadin yawan gonan nan kaman ta kai hekta nawa a wurin na yana da yawa don alalace ba zan iya kawo kiyasi ba mana san alalace suna iya samun hekta fiye da du don za ka ga wani shekara in ba su yi noma sosai ba ka tambaye direbobin su ce bana an yi noma hekta ɗari tara ko ko an noma hekta dubu da wani abu dajin kuma na don me don bangare bangare masu ke aikin akwai bangaren da yake ba su kan kai wani suka in suka taba wannan shekaru don tana nan saboda shekara talatin in suka wannan shekarun su koma ta wani bangare to ka ku ga wurin na alalace ana iya samun hekta fiye da dubu biyu yanzu amfanin gonar eh, akwai wata fargaba a wannan daji haka ba komai kamfani ya kwashe kayan shi ya wuce kawai a bashi kurmusun daji menene fargaba ku a barin shi haka ne tsaro a wannan lokaci da muke ciki dan suna aiki ma an zuwa an dauke musu bature an tafi da shi sai da ambasada su daga na argentina na wannan bature ya zo kaboji ya yi kwana bakwai kafin a yi rescue nashi an so shi to idan ma ana aiki wurin nan da mutane an dauke bature in wani na zama daji alhaji mustapha kake gani kaga in zama daji karewa dai akwai ƙauyuka inda ke sai an bi ta wannan cikin gona a je ƙauyukan nan kaga wannan hanya za ta mutu na biyu mu wurin nan don wannan wurin in ya zama mafaka na yan ta'adda babban daji ne ba mu wurin nan ba yana iya tayar da jihar nan yana iya tayar da jihar Niger to saboda ka ji tsoron mu to amma yanzu ku shugabannin wannan yanki na Kaboji akwai wani shiri da kuke na tuttuɓa gwamnatin jiha ko za ta an shigo nan daga hannun kamfanin nan kafin eh to muna nan muna wannan tunanin To daga bisani dai na kira kwamishinan ma'aikatar gona a jihar Naija Alhaji Haruna Dukku domin jin matsayin gwamnatin jihar Naija akan wannan matsala. Eh masaniya cewa za su rufe sakamakon sanarwar da suka ba mu nema mai girma gwamna ya umarce mu da mu fara magana da su saboda gwamnatin jihar ta dauki nauyin ci gaba da ayyukan da ake a gonar. amma kun yi la'akari da irin ma'aikatan da kamfanin ya sallama an ce sun kusa dubu ba ku ga kamar wannan kuma baya ne wurin ku ba za ku yi sauri ku mai gurbin su ba. Ya eh, abin da muke tunani ba mu son kowa ya rasa ma'aikacin shi Allah yadda. In dai ba abin ya fi karfin mu ba magana da muke da kamfanin insha Allah ba wanda zai rasa aikin shi. Na'am. Sun gaya muku dalilin rihe wurin? Ba su gaya mana ba don har yanzu ba su ba mu a rubuce ba sun dai ba kamar sanarwa ne suka ba mu. amma ditar din ainihin ditar din ba su ba mu ba tukun saboda gwamnan nan tana rufa wa mutanen nan asiri fiye da ke zato eh, iyalai iyalai sama da ɗari biyar ke cin abinci ƙarshen gonan nan so shi yasa ita mai girma gona ya umarce mu da mu gaggawa mu zama da su mu san hanyar da za mu cikin roba na gonan. Yanzu ko an shi gonan za ku ci gaba da noman kamar yadda kamfanin ke yi da kuma rike ma'aikatan ko ko wani tsari. Fiye da fiye da saboda ainihin ko waɗanda ke son su biyo ta hannunmu su mallaki gonan za su yi su da abin da mutanen ke yi. Ta zuwa yaushe kuke ganin za ku gama shirin da su da ku? Yanzu ai muna jiran kamar yadda na gaya maka muna jiran ainihin cikakken bayanan da suka ce za su kawo mana a rubuce ne. So ba zan arbakin sun ci albasa ba sai sun kawo wannan mun duba mu kama mun nuna mai girma gona sannan za mu kira 'yan jidan mu faɗa yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da ku masu kuke aiko mana. To sakonmu na farko cewa muna fata wato kiristocin duniya za su yi amfani da wannan lokaci na bukukuwan Ista wajen faɗakar da mabiyansu muhimmancin haƙuri da juna da zamantakewar rayuwa domin sai da haƙuri da juna ne sannan duniya za ta zauna lafiya sako daga Shehu Adamu Rajau. sai kuma sakon mu na gaba da ke cewa tsaron wato taron yadda za a samu bakin zaren inganta tsaro a najeriya da malaman addinin islam suka gudanar abin a yaba musu ne allah ya sa su ta cimma ruwa sako daga sufiyanu gumel zangon daura da amogali zangon daura da kuma tahir im tahir jambulo. To sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Yusuf mai Meleda Gololo jihar Bauchi da ya fara da sallama ya ce ina kira ga shugaba Buhari ya sani fa damuna ta matso yana maganar a yi noma amma har yanzu ba a fara sayarwa kananan manoma taki ba da fatan zai amfani da wannan kira nawa a fara turo taki yankunan karkara. To sai kuma sakon na gaba da ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin gusau. ya ce ku gaya wa shugabanninmu cewa mu dinga cizawa muna hurawa domin ko 'yan ƙasa wato 'yan ƙasa suna cikin halin ni'yasu. To abin da ya sauka kenan ga sakon da ku aiko mana yanzu kuma ga ya ku biya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. tare da gabatar da wata shaida ba yau talata kungiyar isis ta fito tana cewa ita ce ke da alhakin kai hare-haren bababai wanda aka kai a sassa daban-daban na ƙasar sri lanka waɗanda suka hallaka mutane sun fi 300 kuma suka raunata ɗaruruwan mutane a lokacin ibadan bikin ista wanda aka kammala a ranar lahadi hakan kuma a yau ne ministan tsaron ƙasar yake gaya wa 'yan majalisar dokokin sri lanka ɗin cewa waɗanda suka kai farmakin sun yi hakan ne a matsayin ramuwar gayya akan hare-hare da aka kai a kan wasu masallatai guda biyu na birnin christchurch da ke ƙasar new zealand shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun kira ga mabiyansu su ci gaba da zaman darshe a yau talata da zaman tilastawa shugabannin sabuwar gwamnatin sojoji su miƙa mulki ga farar hula kungiyar ma'aikatan ƙasar ta sudan da ke jagorantar gagarumin zanga-zanga ta kira ga jama'a su yi tattaki zuwa wato a birnin khartum a yau talata kana su gudanar da gagarumin taron gangami a ranar alhamis shugaban amurka donald trump zai kai ziyarar aiki a birtaniya a cikin watan yudin wannan shekara inda zai gana da sarauniya elizabeth da kuma prime minister theresa may To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce ta waɗanne irin wato wato waɗanne irin mutane kuke son ganin shugaba Buhari ya naɗa a gwamnatinsa a wannan karan sai ku kira muku bayyana mana ra'ayoyinku a shirinmu na dare kamar kullum kar manta za iya ziyarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na biyu hasar.com da ma mu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wanda ta bada umarni da ma na mu yau injiniya justin nisar fili hashin guman nake cewa sai an jima amma kar ku shirye ku domin amina da maryam na dauke da shirin yau da gobe shirin matasa